واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون wannan manzo ka ambaci yayin da wasu daga cikin munafukan Madina suka ce ya ku mutanen Yasriba sunan Madina ne kafin zuwa musulunci ba ku da wurin sauka a gindin dutsen Sal'i kusa da ramin gwalalo don haka ku koma gidajenku wasu daga cikinsu suna neman izini daga annabi ya ba su dama su koma gidajensu suna da awar gidajensu a buɗe suke ga abokan gaba alhali ba a buɗe suke ba kawai suna son gudu ne daga abokan gaba da wannan uzuri na ƙarya